من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة عبس مكية كسورة آسينه قبكما نوتو كرنا نونغان قانيانا مغمبه وهكذا فارندر عليه الصلاة والسلام ado na hadamaren men kaga nan cimmandi an panan ni kannan kagai allah garun ni kannan kagai kun nogondi an bira ke nogondi allah gara fonnan cira ku be nyan kamma awa ken yugo da wa dan na ko ta gana kinye hinu benu ganyana soronga nyana kunu hille bismillah oɗo xaranga ñongati allah ya allah toxonga demay murano ganoya ti a toxo keya arrahman a keñani nema yirwanten kenga arrahim a keñani nema kiñannananga katta yemmenga yemme ɓe agana xanuna neman kiñayi arno ka hukunga ke farenga sallallahu alaihi wasallam hadisanun le wa hakaza killi gabudi kube gani muhaddithuna nunga iti hadisanu ku killun cu suka humantonga idi su hay killi banen tidi kube raga sahana ti duya qissa ke kamma hadisa banen tada bane kille ke ite qur'ana gari ñammogo ɓe awa qissa ke sahandi wa hakada qur'an aɗo qissa ke imame soore mufassiruna num pankan kaxada ijmau ña kamma maxa gemme ña kamma nanti qissa ke sahanteñani doken cababu awa ñana ho sahantenga amma haditanu ku bane togana tona kun sana dunun kahumamei banentida baneraga kinne sahihun darjanga qissa kene kannanga nanti fare sallallahu alaihi wasallam anyi koto go ya kennanya awa makka quraysi imman ko nyugon wano kunga osuwatu imman ke nganaro hibedi konnentadi awa ko danke kebe ha kene kei bannanganati keɓe lingidangana soatin ho siri ani kenga hara gana gamanya koy gati hodomai sayene mogonɓe aga taxunu jama be naxa atina dolo ñugoɓeere ina mini ado sarawen nano ku gemade a munda ni soro ku ini saye ala ii munda minti munda dolo hana be gara da warama be sugadi xalle mina axa di ɓeerunguta gadarira kenga da jugu ati kemaña ke dolomaña a moxo masuro ita amaña amaña amaña adañugu ida homini xallundi di taxundi ti karanta minni ala sarawen na non kirina du do gonda ati din daga ina hota narti bana ne ka hakene da hota naro yo kundina riti aga da rira kan ati kya sirani ti kya sirani amma ho koy gara minen nan dugu ta ta ka kundin ke munda Bana ne ka hakene kenna ga isaya aga tim munda kenda to kono ko be agaran tan jabana iga to ko ta kono bane wanonga kenti ati immanke atinamu ati hibe gani okuna okudanna ko komanya komanni kannanga jungumma kebe hakene serenda jere kokoma afani okudanna ko komanya kokomanno hadamaremme kona kane hadamaremme nyana kane kokoma ke halleya idan okunu kokomanu ñanke ñani hadamaremme ngangati hoho watini ke ho binna anganata xulleñen okutina xulleñen kiyan loro ke digame konnendi

walakin fare sallallahu alaihi wasallam mani kaxandaro ke hiñangendi kenniya ku ganaro silamaxundi jamagabe allono dibatte ke a natan natamaye keñanda farello kedi sallallahu alaihi wasallam awa seno dibatte sahaba ñuganonga da ñaro silamaxundi wahakada ihinkinteñeni kenga nyini abdullah bin ummi maktum ya ken qaga ari agari no nga watini faren nangane sallallahu alaihi awatu kutini kuya dundaru nyani kemparandangaano nyani intaka terin kanda nyani dangan kero islam desanka kumaro hana farenga kuma rohana fare sallallahu alaihi wasallam lagarunga magiya kunjukin kem palle allah subhanahu wa ta'ala ari ayo nyankandi na fare njarage agara golle kebe dabari nanti hinta kanyam mod amai gan kawana kemo dabari anari riwaya nu ñugonudi nanti igo keñui kengani benume maktum ya fare ñadarno sall llahu alayhi wa sallam ken palle ma riwaya nu ñugonuga konni nanta ganari farenga tini yemme nan bismillah yemme keɓe allah kadi njara ga xibarendi yara haju wammaxawa ma riwaya nu ñugoga konni nanti fare ñiramen bahina dangana gatini bismillah yemme yemme keɓe allah kadi njara ga xibarendi idan qissa hake hakene ke a kamma na igo ke darjan koyoyi kuresu imman kon ka gani kebe na kun ka ga gem pannen koyoya amma mufassirun ni gonano rahmatullah ala aljami' ikunti igo ka do jargin nan ka kenga ne bunu me maktumiya iti warni gella ga nan hinkin tanya ga na wa humuku agari kita ataronga fare sallallahu alaihi wasallam aro kuresu imman kon ga sehne aha gella ga ntonga lugana wata sukulantanya ni manna ga makuru an ciki ancigi ta sai duguta sayenga hakatimbe idan ikunna jargi ngara kata igoke nanti igoke agani yagarante ganyi saro jikkunde nan kawa walakin okunati kun nunda. allah subhanahu wa ta'ala gara serebellen jurullaga namagankutu nanti al ama allah subhanahu wa ta'ala ga sagena serebe jakki nanti wa amma man jaaka yasaa wa huwa yakhsha okran ta kan kaman jaragin Allah gara karan serebe tiga na lenjuru kutuba kanonga nanti jaragin ta kam okran ta kaman jaragin idan idi dalilenga boyendi digam paramporosu onati idigamen gidangana amma okran ta kan mutu warne Allah ma jargi bane ko igo keya Allah rego ke tiga na ka kaka bangandi idan Allah subhanahu wa ta'ala te abasa fare sallallahu alaihi wasallam adi yagonga ada kunyuqi al-ubus ani kannanga nan yagon nyuqanga na ko tondi matenga tega nyuqi da batte walakin ke sangai de abasa kyani asanga kene abasa kebane ne sawu nyai kene kannanga sinu nyani inyora intaka teku iheti bane afeu angana tere asanga anda garambinna ñakonero anda ñimme a xalle kon sangan yere de yerene abasa adi yaxo ñukke ثumma abasa wa basara yawman abusan qamtarira idan abusa ado abasa ado be hakene ke abasa kusni bana ñayi yaxa ñukkeñani sange xibarentere abasa fare sallallahu alaihi wasallam adiya gonga da kunyuqi watawalla ahalla koygaga ay wa a'rada ahalla koyga manincigi alayhi salatu wassalam agadi yagonyuki manincigi aga halla koy ahalla koy bakka kanyemme gaga maga an ja'ahu al-a'ma asababu hinkintenga kengarai kengani ibn ummi maktumiya abdullah ibn ummi maktum garai hakatimbe asababu hinkintengarai liajal anna al'ama ja'ahu mustarshida asababu warni hinkinte kelli kengani kande muranaya idan tasa ishkaluna minna allati wala tanabazu bil alqab idan allah to maga megri ti jamburundo togoburunga yere allah subhanahu wa ta'ala kay gara nante al a'ma yara allah da yugo ke waybawa ona tilla ama wayba asabun serengananye aganta tuini matogoy gwano makenyankoni hara gana zahirungani lebundenye basuntat kendi masalan amash asli ni aslini nga serebe yagongane watuntongane nga bakka misonne watin cadangane al amash hillandana ñugono watini al amash agaga ustuhira abangetikkeay hogano araj jugumana kenka kaga ñinonga وهذا فوغان واتنا الفقير أصاب أقود قد فقار الظهر أقود قد كن أودت واضح هذا ابن دقيق العيد رحمه الله فأنا قراني من نقاتي ابن دقيق العيد ورني أقول كل يني المقبري من نقاتي المقبري ورني أكن يني قبرا بغنى alhaiza manni gati sulaygume mana anyi daga na taxutte ku dabarano ñano qonga megatina alhaida idan ma'ruf ketuintenno maxa hadisan kitabun nogondi ruwatunu iga qilliti togodu beni anani sellangaina gelli waybanduñe amma ibangati kenye idan yerebe hakene ka allah subhanau wa taala amaygo ke wayba ama lebogada xirtit ho ayi ho keɓe tay ni serebe ga bange ti togo be na agir kenga ba so yeti kenga amma kita na utu bono ninne jangande ma ya bana ke nya pirnere ta bana ken na danye selun kana ke kyani wala bazu bil alqab wadah idan ado hotana manna allah subhanahu wa ta'ala gati al a'ma hinkinte ni kanna na koy lenjurun tay goke kamma agari farendo sorotananu asehne sallallahu alaihi wasallam aken kadawame ya allah faren tuindo nga ho kebe allah garan tuinde mana ago allah e gada ko hube ga siga gada kenya kenni maniya inkintenya ni ya garante ganyi aya ga ga soro ku belu ga ta ko na ura ya ga ngal halanga amma ke konni idan allah e gada lenjurun kutu kai go kemaga kenya na gati anjaahu asababun nanti arakenga al a'ma hinkintenga asawu nanti hinkintenga walakin fare sallallahu alaihi wasallam awasada ngani daronta goya mufassiruna nu ngano ida lenjuru bakun ngaida kumuru fare ndangan ite masalan allah subhanahu wa ta'ala fare ndangani waqfid janahaka lil mu'minin fare akan pemma yang kantenya na mu'minun tukoh mantenda tun kan la jake wa innanti wa innaka la ala khulqin azim manin jigi fare kenya iti farenda kenya alayhi salatu wassalam jikuburi banenta kedi warna di ya gonyo nyuki ken hada maren tabi anyai hada maren ma ngana sunatan nanya ko kwa nyokin ken hada maren men tabi anyai surtu sorono gwadi higa di kitatanni anga tuni yeson no gwandi idan itu kunta ko ini nantaro ko aya banu wa me girnin kunta me girnin wa hakada farenda on ta gum fa alayhi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala ga jargini hakatin be ada jaragiti damiru ayi anta tuinindi faranyana alayhi salatu wassalam makebe gananga qur'ana tafsirin to anga tunanti jaragin pay kata farenye warni hube gani harful khitab ti hallemman digamenga allah ra kencu bugubakanoa hanate abasa amati abasta anda ñago ñuki hillandati watawalla ahalla koyi amati wa tawallaita an falla koy sikanda an ja'ahu al-a'ma amati an ja'aka al-a'ma idan ku harfu suki suka man tara ku bugunonga na faren jarabi tim mo mo ngana nan caga kadi na daro kadi ama diga men jon kai ku kudo haranga na garanga ta tafsirin to anna simana sirata na jaragin tempai amma faranya ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya gara ya jarabi. allah subhanahu wa ta'ala gada faran jaraginu kusu ana kunni diga mogo mogon to nyadi diga new nyani diga paramparu nyani an gana garanta tunu de medi masalan an gana suratu tauba afa allah anka lima zinta lahum an gana gara an ma tuin nanti allah subhanahu wa ta'ala da sere gore se halle ma yere idan faren daron ta unni ke allah gara yang kanni dingira be ona yang kandi yereng ma adaron taxum petona aloxo to wa mauludi dabarni ke ta daron taxunga keni na hiya ututo imme na like ñugo saxodu kamma tanni allah gamo keɓel saxo kamma ma anzala allahu biha min sultan dalile so antanonga few on daga axi وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وما يدريك من غاغنا أن كنت يندني فاري صلى الله عليه وسلم لعله أمي ودي أكن أكن لهم كنتك يا يزكى أنا دوسنون دي تندقى مكويا yala mani nan kan tuindine an kan ngatu ma nan tike hinke be hakene kay diga aganandiga mugumuga wa dusenundini ti amanta dusenundini ya yala nga kentuwa anta kentu idan keda du sanun dini ta kunta mu kuya idan yara ga be kana ke kaful min fay gari ke ga gani daron ta go ya yara amati ma yudrihi la'allahu yazakka ati ma yudrika warni masalan jaga na butanga lawanyana an pinga digame sudi na tinta gella karna digame warne na gatin ja din ke matimme amma allah subhanahu wa ta'ala agara eh, harful khitaba agara kutu dingro sikya kem pallara digame jong koy kata farenga sallallahu alaihi wasallam kudo amma gar daga hamin nanti allah kutu farenga anta ga hara digalle lemma gono kadi sikko ga dangita da digame nyilla katai na daro dikenga agada harfu kubugu no kobe ada darono ngana urugi agada jonkai no kobe ada darona urugi non kagaya wama yudrika mani kana ankentu indini la'alahu ame wadi hinkinte kebe hakana kai yazakka awadu sanondini baki junubununga ti anga dundukudandigamukusabunga walla anta du sanondini mani kana antu indini tikkanga aw yazakkar walla kanga he ana wajigaga tandigamu ku sababunga fatanfaahu zikra wajunde ke kennanaha idan mani ganan kentuindi narawañana hinkinte keɓe ha kene key aganan ligamumugu ana dusenondi baki junugununga walla kanga ha gama katinga dusenondi sasa kundu halla andaraga anda taxo ana waju tandigamukuya wajunde kenanaha yala anga tuini kenga wa wa hakaza ki hakana nokta kora wa dangane faida kora hakene hada maran mangari wajun diranga digam be nuga konni terin kala du seronde ta battendi anji buga ni kaba ku santa ka gire na bugu bakanon ho kan ho briya ku be kan ho sire na kam bismillah in ka gelle agananya beke da ma amaran tondo men anna ngolli bureke to kononga anna jokko Allah mbatenga onda girwadun ra ke ma ta nyamede tuzur wajun na ranga diga on benu kon ni simma nyidi anna taga se nyidi ame wadi hallam ba nan da ko ta gono nan jimmiya i wanna hana warna ranya na sere go diga na ga konne re sa santana hana amma halla anda kan da simme surtout ke ko din kibar be di abba nan da ko ta hasina ka so dun terin kana an an Allah wajun da kana hana non kenya nagati la'allahu ame wada kenga yazakka na dusanondi aw yazakkaru walla kenga hana gaga kenya hakene simmaiteya fatanfaahu dhikra wande ke kenga ni finkonge ke ya kenga ni waju ke ya kenna anaha hmm. amma man istawina فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى كم رأى دقامن يلي قرسي كافر نقيا تنكنت أما من استغنى amma yemme kebe ga kari bakan ke maga baka qur'ana maga baka ka hum maga baka hum maga tina man ka hunga fa anta fara muhammadiya lahu kan tafajja anga balli ni kenda ngani tanga jonko ni kenga wama alayka tafsirul hilli tafsihana amanya ken kamma junubu ya alla yazakka amma du senondi galli nunga tafsiri hillandi wama alayka mani gahanan ken kamma alla yazakka kemma du senondi agama du senondi mani gahanan ken kamma kube gan kamma ken ni kinyanni ndanya nya amma hotanan tan kamma idan allah subhanahu wa ta'ala hay kada quraysin man kom magan kutu ati amma man istaghna amma yamma ke ga kai baka salama umma tina burenga timman kanwa tihu betana ya wa hakaza al istighna ke ga ni karenga tinna hube tanaya an gabata ana kanna litin kan parandange kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna yamma kebe gara du kalini fa an tan ken fara muhammadu lahu ken kamandanga ne tafajja anga balle nyana a kamanya atafajja ni kannanga nan balli kata serenga nan jon ko yayi tafajja awre hakene kyai anga balli na kamandanga ne masala na nan yusro li watte ne ke banen ke din jon ko ikata kengam ngai na diga mun ju terinka watini tafajja lahu aballa dangani ni jon ko yawai na terinka amma hubega na abdullah ibn ummi maktumiya farenga alayhi salatu wassalam ama balli katta kenga idan tasadda anikan awa hatajini agana aga killun togo dia siri siri ora ka gara kena gane awa antu indinu ho gaba gallin lo kanundi gallanga nan killun yang kandi di bate arabun kannende ati wa ma alayka mani ga gana anken kamma alla yazakka kebe gani kuimman ko ya amma sano galli junubun nga mani gana anken kamma kenga ina ale alayka illa albala ohon kan kam mama kinyanda anda kinyanda nyeme mara hammi ti bar manda kuma sura ma gundi imanya kundi imanya kundu mara hammi ti ken hmm. wa anna man ja'aka yaf'a wa huwa yakhsha idan daga man yin lakata hinkin tenga wa amma man amma yamma ta be jaa ka kan garan fara muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam yas'a aga terna gara tawno ternendi wa huwa atengam yakhsha na allah subhanahu wa ta'ala ya fa an ankin fara muhammadu ya alayhi salatu wa salam wassalam anhu baka kemmaga salaha anga du sugulana baka kemmaga yemme be garanke ngagara tawno ternendi katanga awakanna allah subhanahu wa ta'ala anke nga angandu sugulana baka kemmaga kenta kawananya angale halangam تلاها آصل لكننا تتلاها أي تتشاغل أن سغلنا بكا كما ألهاك تكاثو لا تلهكم أموالكم إذا تلاها أنكنا أن سغلنا بكا كما أنت قوانا دو سغلا بكا كما أنن قوانا جونكو كاتا كنيي أنن قوانا دو بالي كنيا دانغني أنن قوانا مبالكو بانو كواي إذا كبه هكذا كو آية نبينو هكذا يا الله سبحانه وتعالى ada faran jaragi nyin kinten kibaran di cukuya wa hakada na koya nanti hinkinte kedo ku kannan ni sere sembentenga masala angana waka be turni watin ko ani sere sembendo parce que bannan ngidi imman ko ngidi amma o anyi ni hinkinte ka ani sere sembentenga soro yilli ke bane bannanya ni nabrenga maga lemmenga maga yagarenga benga maga ko gabenga maga kaslama hunta maga ke bana aswa hay kana ke muslima kun ngama muslima kun ke be magaya tembenten na sabu nyamaniya ason do mentono wa hakaza hakrenga ken nyuruwe ara du kaya alla digan kannun dangan kebe hay kana ta gana karake kamma kene man du mena tayya abada makiyama ko ta ma arjan nan kan no gondi kene man na da batta amma oku ya ga nga dembe nga tebe ma ga tanche no mobil no gondi basa qorun nga drene kanun no gondi kilma der no nga drena imendi kebe ha kene te kene ha gati man ponye islam ga te ha gati man ponya ni kem ko te ko dan kundi hinu nyemenonga ko te ko dan kundi mo ko so ante hinu nyemenonga hari ay mese to honu nga ni kebe aka akanu nga ni kebe ya on ta ngere na sakundu kunyi menu kusirunga ado hotananta baka ken nogonni maka sanken bane idan sere semmente ni kannanga ken islami nye amma duna dum poga kebe maka ken peti sere ne nene ho bane anamaga warni logondi honyanamaga وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن تروا ودائع هو كما أن أبرده بيتان kare دهم بانانتا tan هنيا نتان قوتي من نساقان amma أما سلاما هنا كبه مغا huwa alqawiyyu kenyani hadamaren cembentenga wa hakada na koy baga singam ma mana yo gam ma an ke ke akoy sira kebe gala hine kebe ta tala hina yoken maga ku ka be beno hakene ke yale wala ke kebe ga fare maga alayhi salatu wassalam to mu be ga ma salama ku be ga ma kafir nu kala hine ken maga kolla hinai ke hincin tebe hagar kenya la hinai kebe gala hinan yo kenga annan kawa annan tine kenya wa manna daga na kata wai kebe ganta la hinai billahi alaikum an ken ka kagu menye nye ga ga ga nan nan kawa tele ngona an kenye wa makebe ga ti gumen an kawa tele ngona kenye kola hinan nye kenga ka menye na ga ko mono na arti kandi amma kebe hajunga ta dillo nyige ada ndatolo kenga ni hajumbono niwa idan na na kenya mo wadi jalanya gamma anga gaga na tangi jalake anda kana gaga ya anda kana gaga tangano nya anga nara gaga jamma ka kun koinga anda sino tam nyamma anja hajun tai kaske hanan nan golle ti tangeya idan kebe hakele ke awa hakre yang kanda nyana kata wajun dano nye nanti wajun dano kaga igan caga do ya warni siram po gabano lenkina kannan amunda bannanga bengi wajundiranunga ida allah tiga har tonguganta konninonga hankaman po goren po gabe gi wajundiranga ida allah tiganonga amma nanti miskinu ñanano iga tongum munde i hajunta ken maga migataxuga har banna banento wajundira kei ha ay gonu ngana daga imme gama bannanu ngari gwa ha kunda nyere na kundwa imme mundana nduro anta anta kangalla amma kana daga nukube banu ku gabe ngano yo yere ni liranye kote hono waran kitten ada kado ken kai angan ne nyana idan wajin na ina ndon koy soroya soro kube hajinga allam kenya miskina nya ho wanda minna su ko man sallallahu alaihi wasallam quraysi daamuuraa murama nanti jama be gada batte miskini jama ina kun kata bakanonga walla kanga he igunga naro islama gon no farendi kunga taxunu nuqube ken duranga aɗo fukaru kuga taxunu dingiraɓe kun duranga allah subhanau wa taala da aya ñankandi wala tatrud alladina yadicuna rabbahum bilgadati walashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wama min hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min alzalimin idan okuwaho gabe hakene lenki yaxentay miskina aju men takenga har kenga na tirni ni dina kibare nye de isalli mo gonye ho ha aju takenga amma banna har sine kem paju kan dina wa kan qoni munda be ga hata jinu ho ngan nan kawdu do goto no do kenya batte ne banna nya ha ta dina kibare man nan ken kaga wu wa ko kunu do ken batte miskina be ha junga dina na kinyandi kenga amma ay gonu nasallallahu ya sallam banna an gana wara kotonu frontière kay wada gana sagatanonga an ke miskine be gara kande an an munya nanu an tar ngalli. parce que ha juntan ke maga makan jikko be kubenu gala ho ga de ona kunya tinton duya miskinu ko allah subhanahu wa ta'ala ti faran nanan alayhi salatu wassalam واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الله سبحانه وتعالى فارنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن كن كبر لمانا أثبتن دي كهني يم يم كبرنك الله سبحانه وتعالى قل غابتا سقبان دون اللنا انت هو مرونو تكمبتيا ما غنتا مني ما غنتا الله يسمباني maga ñagon kaga dangindi bakka kum maga maga ñagon ñilla bakki maga nanti barimanna miskinu ñani itor kummegan to ñani na kundi na kunda maga ñagon ñilla bakki maga o gonu kana kam mogo banna bana be ganar wajundiranga gani yagon tonto kendi digame to ana kenya hayni magala sami yimme nanyaga yimme tonto sere bane danke ngangare manina hanaya to akoni tanni amma banna bana be ganari banne go do ma ko na ti daga dingira nyugoi ke jamane hede jamane tanani ati wajun na nanga di kengari basandro kinne ga ga di ya on to di maga du gutana ati honna ni wajun dira ke metu bakindi awan ta ay go hede ke hanawa kem palle allah subhanahu wa ta'ala ati wala ta'ud aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya maga nya gendangindi baka miskinu kumaga anga dunanga linta unda gamme kenya na yamban poigo anga ke murunu nanti kun miskinu nyanti dima anga na togoyre na kata kana kambre sigin nan daga do bannanu mbatte maga dabari kun miskinu nyen do kwa ga ni munya do men tarno mobil di ni munya na jam jaw tenye maga dabari kun miskinu nyen na baranya do ku batte na kunda na kunda maga dabari amma gella ni miskine be ga ti sikya na lampinya hoy kita na allan pinya gaja na bidia nya satin na hilla kapenya sabatindi anga nya ga nyilla na baka ma magade parce que allah ta turidu zinata al hayati dunya kam fal ati wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrna maga yemme mbati yemme kebe o gara ton do men mungundi bako ku fin ko ngamma kenga ne qur'anu ya tafsir hananga sirebe o gada sonno men pinkindia a junta qur'ana mbima ha few few few few ma ha ken kamam mat ti bar man da hoa maga tafsiri hillandi maga yemme batu yemme kebe o gada sonno men ga o gada ken mungundi baka ika allah subhanahu wa ta'ala pinkongenga warni sirebe o adanga nyina allah pinkon ni ne nen den kan da sonno men ga tiyeke muma haytaxunaɗo allah pinkongenga gamati do zikri ñaname ido ke aname anta sonno men ga ahay nene ke bane ad idan allan pin ko ngana po gabe kunnunga anga hono ngani medro mo nga kunna ke ngati mana subhanallah ko ne of akillu na do do ruwa wadah wa hakada har maran men nam pammi qaradi an ton do me toujours ken na nyallan pin dia anga hin ko nga ma an ton do me ngara syaitan da sangana tai wa kana amruhu furata akaman pincanenya kannanga kenya yebebe nyai kenya harate nyem aduna ke suko humanta adanya ma ho na minna hay ama ho na hay na lo mo bilnundi na taw climatiseur ngure na basa gorollo ndama ho ho na makke serebe duna dum birenga ke bana na hanga da kafuna hanga serebe duna dum birenga nya ko ta su basa kurumbane ko ta sana mobil kurumbadi ko ta sana ka kurumbadi ko ta sana abiyo nyadi anduna dum birenga empanga nya ke fu tereso anduna dum birenga maya sabu na arjanna kinyanga fu anyama ka funga kenyana allah subhanahu wa ta'ala gati wa kana amruhu furqa mufassiruna ni gonta manan kannanga da'a aw aw hintanenga anya nga warna bire mo hosrai serebe birenga mo hosrai kanni kiyai amma ku kana ngar godo illi ganta ma tu sen tamma ga kan bire mo hosranga ada hosra islam akun ga maka anya nga kebe inonga de aganta tungu kamma maganya birem ma hosra idan monan cagero halle ya kubenu gani miskinu nga wajun nanu nan cage kata kunye wajun nanu ni kilullo kunya kam wajun nanu ni kitum pilli soko kunya di ini tindi dinanga an ken tan to wajun ma banna an to garangu din ma banna ketin to garangu din ma banna kegatin to garangu ma banna miskinun kallaja ila kitawa parce que to anon cuti kun daga miskine mun den daga miskine garamundi miskinun ku kunga jahiri jahilu kita to anon tin daga kun munda monan cagaro halliya serga be wurnu baka ka dina len ka sabun ni to anon nyai bannanu nyugoni ndaro ka dina no gondi gana wa jundranu daga nda ga illa illaga ona kusan kun kontu ku jangari ngari mai ina wuru bakano parce que kun kanta kemunda de o miskinu raga badan bugandi de ka be bannanu lantai ikun na kenga facture ndari a bannan kamma watana ndari a bannan kamma nukunnenda henti miside ndo na daga milar laga nonga. kenga non kenga sabati ninwa kube ndatin to karlanga bitolli siko waken katana bakanonga parce que kusi nono ko ren seren to ara kaman kamma idan onya sabu ina tubu gidi miskinun kaga be ga onya sabu ina kun kata parce que kun na ronta dina sere me ko kunga. kunyi magano ngari wi halle ko ina to kan jabura kuni jikuna wa hada maram mundi ka imanya ona kuwara to an ken nan an ga tantanya ni be sure abban nan an wa miskine nan awo no be dome ho na wel komo anna ka wa su bismillah aka ke banga to anna ta panta panya me lebu dikenga tunta panya me dilebu ya daga re de ta tunta to idan kenya ha kana re fare sallallahu alaihi wasallam Allah da ko nan ta gara kabenya aga halla koy baka kin ta kabe ken ta gawa an kawa nan jon koy kenya warni kenya ni kande ndun kenga kenya na kande munda ku banna nu be no hakana ka imma ko be hakana kuyi ko ha jun ta onda كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كم فل الله سبحانه وتعالى تي كلا أي فارانغرا كبنيا هندك نمغدي ليس الأمر كما فعلت يا محمد هندك نمغدي كلا أصل إن كان الرجع والزجر serengara hibe nya nandangi na hata baka kemma amma fare hisu garadi se mo kana ta kenga alaihi salatu wassalam hinta kwangara nyammo go benya innaha haqiqa kebe haykene kaya imma ya qur'ana ayanunga walla kanga annanya ke soraya annatu qur'ana ayanu kubenu haykene kay walla annatu ke sora be haykene kaya qur'ana ayan ku beno hakana kaya tazkira wajun diani kenya ni simman diani qur'ana ayan ku beno hakana kai simman diani wajun diani qur'ana ayan ku ya wajun den qaga be sambana ambanadi imman kenango miskine ngo banna ngo be so ambana ken nogodi na gana annati ken dundugumanya ken kawa ke akammaga ntakawa kemaga amma qur'ana ayanu ni mane wajun diani faman sha a gana agana lingo serebe dangani zakarahu anasimma nafin kwani an da limon anda lingo serebe dangani nafin kwani amma ke ma nan pete le takhir amma nan pete nan tugandendi nan ta gana limon nan nawa anna simma gama limon nan nan ma a simma la amma nan ni kan nan kara lit tahdid nan kanundi aga lingo serebe dangani asimma na waju aga malingi sirabe dangana togono amma korosin no kiyaman kota amma iskalun na minna amati zakaraha arati innaha tazkira yerani kannanga muannas onati naam wajunde muannas amma zakara amananni kannanga atazkir kenni kannanga muannas ya kenni ni muzakkar faman sha aganalimo sirabe ni ذكر أنا واجه واضح هذا تفسيره اللنديم فمن شاء أغنى لمن سرب دغني ذكره أن الله سبحانه وتعالى هنكو إذا كنت هاوك ساقن كتا الله تفسير سكاندي فمن شاء أغنى لمن سرب دغني ذكره أنا قرآنك أنا سمنا واجه إذا كسكو من تني تفسير ذكره كما ولكن تفسيرنا نمبان كنا ساقن كتا كنا التذكير واجن لك فمن شاء قال لي سورة بيدانني ذكر أنا سما نمنا جتاي كم قال الله سبحانه وتعالى دا قرآن درجانكو في صحف أتو قرآن وقف وانو غند ما معنى كتاب وانو غند صحف اللي كان نغارب كان ندي درجة أنغا سهن دنيانا oku banga son gan kanno kunati gab a kunnati kitabu walla kaytunu idan fi suhfin qur'ana kewa kitaba nogondi mana awa gapwa nogondi mukarrama gappe kebe addarengani mana gappe kebe daroncengani allah subhanau wa taala nokonga qur'ana wa kitabe nogondi saye ho nogondi sawo kebe addaroncengani allah subhanau wa taala nokonga marfuatin aurugintegani mutahara gani bi aidi safara tafsir hananga awa malike kittendi bi aidi safara awa malike kittendi hillandi aidi safara amparu kittendi iti warni asifara ani kannanga kogatini jamanu harunga astafir arabun idan hanan warni awarni kogati yahmilu asfara aga kitabu nga aga kulligini idan kunda fasare nantama nanni kannanga malikan jahandano amma honu da fasar nantama nanni kannanga malikan paru son kan kanu nyugatini be aidi safara a malikanu kittendu kubenu gani nagandugan koya allah subhanahu wa ta'ala do soronna nagandugan wasata nagandugan ko yani nagandugan kake kenya hakene harenga angana serebe waranda na watini kada ngani astafir o ga istifara nu benu ga jamanu di mana amba amba sadin dingira nu benu arabu kan ngati kan ngani astifara amba sadin dingira nu ko bi aidi istafara qur'ana ta amali kan tahanna no kitende walla kan ngandal nganda amali kan paru kitende ku benu ga ninna andu gan ko nga alla do taga honun do mena kane kiramin kummari kanu kundarunyani allah subhanahu wa ta'ala nukunga kunni battano ay allah subhanahu wa ta'ala dangan tafsiri hillandim kiramin kummari kanu idarunyani allah subhanahu wa ta'ala nukunga darara igollun qaga di kun qaga barintenya sennunyan idan kusun idan mana sereke be ga bate nyana ga golli suru nyana jikki suru ngai iwatini kenya ni barara idan allah subhanahu wa ta'ala ga qur'ana magan kutu aka kitabe no gonde aga kitabe kano ma magan kutu hana mukarrama kitabe ke adare nyana allah subhanahu wa ta'ala no konga hillande marfu'a kitabe ka urgun tanyane sikande mutahara kitabe ga asan nyane nagatandi bi aidi Safaram. kitabe ke awa malike an cahandano kittendi walla malike an paru kittendi kubenu gani nagandugan ko ngalla ditta ko honun do mena gane kem pallara kum malikanu magan kutu tahillo kiramin ati kum malikanu idaru yani barara kunni batanu ay walla kenga e kum barin tanya na baka tusu ka humantenga idan awa Allah gara ko farenda quraysu dan kimman ko be hakana kay gelu ku gana bara qur'ana ya maga hammi tikenga qur'ana ya hube ga sunti kunga qur'ana haykena kitabe gondi wa da mufassiruna nun pankanga kamma nantike kitabu ni kannanga lawhil mahfuz ay gonunga kamma nanti ay nuga malika malikanu kittendi iga hadamare mun gollun cahana warni qur'ana yegemaga amma hogabena kamma nanti lawhil mahfuz nyani wa hakada kumalkanu benu hakena kenna kun kamma ankuti daron nyani batano nkaniya qur'ana hay kene ke kitaba ku soro buru na kapanunga ku bara yala dimina randiwa bara maka hammi do Allah subhanahu wa ta'ala te al-insanu hada maram a warna aitina kan kan alla langanden peti nantaxu an kittenganaxo santanganaxo sela alla langanden ni kannanganan palakimben noxondi hadamaren men ga a halaki ma akfarahu tafsir hananga mani xaxanda hadamaren men kafirnaxuti kamanga ke kamane be gara ke honnanciraxu be suñadangani tafsiri hillandi ma akfarahu kayfi anda hadamaren men koni kafirinnaxu de tafsiri sikkandi ma akfara ta hada hadamaren men kafira kafirahunga idan kusun tafsiri ñayi ma akfarahu ke kamma ko kotel al insan hadamaren menga a alange ma akfara hada hadamaren men ka kafir nkafirnaku walla kayfi anna hada hadamaren men kafir kafirnaku walla ho on howonta hada hadamaren men kafir kodi kenna min ayi shay'in khalaqa من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره الله سبحانه وتعالى من أي شيء جل كم قلنا غاغني خلقه الله سبحانه وتعالى قال هذا من تبقى allah subhanahu wa ta'ala da hadamaren men daga galli kampon ne ga gai ma hadamaren men garni gidi men katuna allah kuta ma hadamaren men garni ya kafiriya ago ngana ho burenya sa sanga dini an kan ga ni koren men an pa ba ti ka saro muna bo wonta ngani re ken kota wa ami salem pai kene kai mana na kama ngana ne gondi du ko hadamaren men ga ataga galli kampon ne ga gaya idan ijmalun pai kene kai allah subhanahu wa ta'ala harnin hatam pancen no gani allah subhanahu wa ta'ala ti min nutfatin jellimaniya jellimaninga khalaqahu allah subhanahu wa ta'ala da hanamaran men taga tun kan da hanamaran men taga jellimaninga faqaddarahu ada hanamaran men nga adara kutu malika halle na taga bugu mana ko horo baraka tenga na mbugu kenga na li na qotulla no gonni na tienta ko ke kamma awa sagellen kandi na kitten taga na nugunnen taga na taron taga na wondan minne taga nan taga kada gan kawanya na sere gulla na taga sere binne na taga warja ante na taga miskine na taga islamiya na taga kafira ko na taga faqad jarahu allah subhanahu wa ta'ala ar hawda madan man ada suko mantenga ada ra kutu thumma sabila saga kam palle killenga yasara ada killenga rakenne ondi hada maran medangan summa amatahu saga kan palle allah subhanahu wa ta'ala ada hada maran menga ada kari fa aqbarahu ada nyamar dan nyananti naro qabrun nogon fulanun ay kummen qabrun hamza fulanun karsa ada hurenga daronde qabrun amma ganati aqbara fulanu almayyita aken dari mana ada soro muruna kunya mari nan tinari kabrundi kalme kitem ma kaburun toko kyan farqu ngai do mena kane thumma amatahu saga kam palle ada kari fa aqbarahu ada jaro nanya mari nanya nan tinaro kaburun no gonde kanya ada ronde kaburun no gonde thumma idha sha saga ken palla gana allah subhanahu wa ta'ala kanu hagati be ina wulli an sharaf awa wullini idan ku ayanu be hakana ka allah subhanahu wa ta'ala ada ho hanan koni min ayi shay'in khalaqa galli kam panna ga kan hada maram men gatage kem palle ari hatam pancenya wa hakada da dingiro nu sikki koni hada maram men ho ana al mabda ajongade hillande al wasaf nagane sikanne almuntaha ala ala gar dingira kan pangani kebe allah subhanahu wa ta'ala hagara kunya ko ajonga da da mani ko nerenga ate min nutfatin khalaqahu allah subhanahu wa ta'ala da hada mara man taga gellimaniya gellimani o be hay kana ke ko andu nganta on take mani nganya galla kenga ranga ta on ke jamad o be hay kana ke kondu ngene o so anya kande re sasa hada mara man taga baka kemmani adi mani ke be anya ga ngai abu kinne aloge anya gunde wa hakada atimin te warni igom mani osura kan kara risala nogondi nan dati men ga go tamari igom pugan timen mo hada maramen tage bakakat wa hakada kabe hakana kai kanya ni to anan yugo ay gonun ta ali ay gonun ta umar ate hadamaren men ga kaifi ani hadamaren men ga dundara ga ganta Allah bata an bugu tanjindingira num pilliyata hillo igon tanjindingira yagaren tanjindingira an bugu kudi ta hillo an gana kara allono kaburuñedu nonga. nan bugu tanjindingiranga nalli kaburun nogondi kunnaga soɓengan nogondi sere surante fini nogonduraku soɓeya kolla na tini ka ta una reso ben tan no gondi anyi me gana ko angati na mato nguko a ken no gondi so ben nganga haram maram men haram poro haram pora ga gemo gemu aga nya kame wo wo so ben ngano gondi ado so ben nyanyala anga na no agi ndi ando so be anga na santi do so be anga na urman do so be so be ken an no gondi ada anta dura ko ken ken ngamene an ken nan ka dundara ko no ha anta ge bakka ke ay faqad jaa kam palle kita nalli nara kutu kita ho gilondi na hodde hondi ho kantundi hom sondi na honya ya akhi me kana anga soro gonu ngalle allah subhanahu wa ta'ala gada do haram pro be nukinu kunga na mira nyi me hitanani ngara allah subhanahu wa ta'ala na taga na qurandi na gemundi na haram porondi na nugu nemmi sondi na suko man tenge mundi anna mira nyi mande pinna no gon kan tan nugu namba hin tan nyi dem magilo ku betana kon na kasuko man tenya Allah subhanahu wa ta'ala maka ayedi anna on ngara gilli gillan ke don koto haranya ku ngane kan anna on ngara de pinne an ke ngaka mundi an soro nyi ma kan nan ko ta kan den kasuko man tenga wa ada kan tantin hanken pagan undina wa ada antini gunu gunten yani kay go gonu gunten da wanda ke suka man tan da bare allah subhanahu wa ta'ala idan faqaddara adara kutu saga kelen kan dikenyam mogoya idan kena jonga denga hillandin ni kannanga oti alwasat nagane thumma sabila saga kan palle killenga yassara adane unda dangan idan mufassiruna num parangundi ke killeni kannan kaxay sare ngana kini hakatimɓe warni lemme ngana ima nogondi in kolla kana katta kammunye wa hakata yaxonga katto make xodon bangenga allah subhanau wa taala da in kollandenge kammundi na yaxondenge do xodonga lemine ken maxa degi wa hakata manga homara ni gana aga hottawu ɓenu igana aga horontommanu ɓenu igana kunnan maxa yaxo ku jogi ada a yaxonga da kundenge do xodon bangenga tanunga urera ngai kolla nga kammunga na kisike nyammogodi wa hakada sumpun kacce ke ga nyagambin na magaradi warni na togo make nogondi ahay birenati sumpun kacce ke sababunga a vitaminin kitta diganden kitte jinga kitta saharenga kitte howa kitte ken nogondi nogo asu kitte ke erenya aw cada ara ngari dogotoro ngate ka sugona remmembu kan nogondi na pikiriwa problème ngana lemme nga yitten kinni koya sage parce que a sudati sumpun kille ke idan awaka modi amma sare ngana kini timbe allah subhanahu wa ta'ala nanya awayon kene man nogondi ayon kene ke nogo biccinga nogondi anken fangana na sasa anga tabal ke suwalla medi sasa maka he amma makedan ke nogo no nogondi allah subhanahu wa ta'ala na illa tanu no ga ranga kunna daga kamunga in kollanga ri do ureranga kuda na ga ganai tanu pana ga baka tabane labaka bane nga balana anaga hana min ngulle mer tanadi wala. kittun kara hana meno hodi amma in kollan pana ganare andai baka kittu ko mo sene meya nan tadi mam ka he mo sene iranda ka baka me nan min idan gana ha bai an kan yanda kollan kada nan tanin kollan litu wera ngawa ha mamman yanda iren ko yayi kolla ken ko yayi allah subhanahu wa ta'ala nda ayin lanarin ke saga kan palle ko ganda sara en non dada ngane ambugu hoga beadi adi ida warjaran kita nyagali ti warjaga ken cigin tenni adi tina nyagali na hindam undam me tuko mantanya amma warjaran pakati nga kinya be fati lem lemme maga ngari yaxendi lemmen fati man no nogondi mañimme ga fati ken kenta ñanawa atina lemburaxu ñeni wa mama lemburaxu ani allah subhanahu wa taala da ke ko amma gada ganan ken ben allen men teri gada ganan ken kabe manan teri jamudi thumma sabila saga kan palle killenga yaskara ada ken no nda daga ni sare en patinga in kollan na lurera wa hakada an jaga gadi nan bugu gadi idan allah subhanahu wa ta'ala ada killen no nda daga ni suran surante dini ite go gora ko nyan tigi ya kan tare ngane suran surante ken konni konnanya allah subhanahu wa ta'ala idan kubenu gara tafsiri keya iti warni ogana hay ayan kusugantenni hadamarenme a jongadenñana kukane min nutfatin halakahu fakaddara kena a jongadenye a halle gagadi hadamarenme lagaruñanano summa amatahu fa akdara summa ida sha anshara idan itereni kannanga naganeñaha kene yereranta fasarni hohoya masare killenga allah ra kenne wondi hadamarenme ndagani amma hillandigumu kunta amanan pitikeya kunti thumma sabila saga kan palle killenga yassara allah subhanahu wa ta'ala da kenno ndi hada maramenda imma ananya kufanda nay imma ananya kafir qorea imma shakran wa imma kafura wa hadainahu an-najdayn kunta amanan ni hay hanan ni kannanga aya ke nogondi ko aya non na alla ti kalla lamma yaqdi ma amara ma amara hudo hohontame wuttuno moa ke fasari kannanga kille imma kandan kille imma sanken kille hillandin ni keɓeya hadamadan me man do urgi dabanun kamma ma bugoma nogondi ken mo urgi maninna hadamadan men urgi kande keɓe allah subhanau wa taala gara ñodangani ke an do urgi yala manan man nan kawa kina jakkina nanti anke sare batimma nogondi wa est ce que ken nan kawa na urgintaku kinoyi ken fetu iti ne a sarne bakkilma nogonyadi anya hube aga bane sagundena imma hube a sarne a subakkilma nogonyadi ken ta urgintaku tanayi kutu kube ma haro gana dawal koy ga gana ririnti in kolla nyen iti kam fa urgin ta utanai nan le lemme ni tay jagal lemme ni tay sugo hara ni tay kam fa urgin ta ko hada maram mandangan idan ogana tenkunori ken nago ladan poñe yero ona fasarni kannanga summa sabila saga ken palle killenga yassara ala ken ne ondadangani imma kanden kille imma sanken kille idan wahakada keɓe a kene kay jamagaɓe ake kamma hafi bin kahir nu kuñenunga ke kamma nantamananni kanden killeñi amma bana ke jamagaɓe ga ken kamma nantamananni kannanga sarenpaxatinga eh, saren killenga allah na kenne undada idan an gara tafsir bana be su kudi ta huwaja su kamanten tafsir sa'an tanyi kem palle al muntaha ala garira allah subhanahu wa ta'ala te thumma amatahu saga kem palle allah subhanahu wa ta'ala ad hadamaren men ada kari fa aqbara ada darona nyamar nenya nantina ro qabrun nogonde masalan abdullah bin abbas ata allah subhanahu wa ta'ala da hadamaren men daro agada nya hadamara men na lo qabran no gonde daronde qorean wa hakada daronde nyen angana haidaba ngana karona hutu anan daga sedi mogara giri tanga amma hadamara men ngana fati ona yanki na kasanka na timasiri na challe na wutu o suka humante na daga on ta sedi ni kata kaburunga ona mullin ta gundi kaburun no gondi na hoynun ta kamma na sembura kamma daron ta wa dangini kediwa daron ta kunya hakene amma wasanini wasaniyuna nu kungani muni batanu nyugonu ya kun nyugonu serenga na karaina biniya kenni na lugwa na hada mara menga ha sedi imben no gondo honno honno gara bakaw seda awayiti no honno ne lagaru no gonna ko santa ka kare ya hi ken hada mara men lo gonde nyen hada mara men daron den ni kan ngana ro kabran no gondi kabran bi ke be ha kene ke Allah da nyana hada mara idan ogaga ona tendaronde ona sabatindi ko alla gara ko ni nyammo koni be ɓe ogana daga kabranunga ogada go axi keɓe daro ona daronden timmandi amma ga nyoga daga nanya ko sangen ko sangenganonga odaga daro an ko ma daga hita hitanainonga nonga tempalle summa ida sha sagandalunga allah subhanahu wa taala daga ne haxatimɓe na wulli an shara awa ni ken pagatinga idan kebe ha kene ke hada maramme ngal halanun cuka man ta kene ke adi yala hada maramme be ga taga ke nyam mo odi ala ke nyam mo ga ken nya kafiri wa amma qutila al insanu fara كلا لما يقض ما أمره كم قال الله سبحانه وتعالى أريها غير أن يقبان غاندي تنكنت كلا أي هنتا غو كافرين غاقون نينيام nanti a ah, ida allah gadi marti o oh, ida kenya kundu do kundu hinta kenya mogodi lamma yaqdi hadamaren men ga ama kinindi kenyana ama ñongondi ay lam yuaddi hadamaren men ga ama kinindi ma honga ho keɓe ñaga gonintayi amara allah subhanau wa taala marti ñamarti kenga hadamaren men ma kinindi honga ho keɓe allah gara marti kenga anga tan na kafir mu ngalla ikum ma ida allah haqen cukiniya walla nga sure ko ngalla gana araka mulli sallama aida allah haqqin tukinya wallahi himpandi bana mu ke mu malla ta allah haqqin kinne himpandi bana ganya nan allah ta haqqin kinne tun kan de kalla hinta ke nyam mo wadi lamma yaqdi hada maram min makinin di ma honga amara allah gada nyamar tikengam kam pada maram men anu agatina allah gadi ke killi ra ho nyida sunyi mo gondi ko nano aga tira alla gadi ke ñamarti wowo ida suña agadi hata bakka keɓe maxa ilato bakka sukomantengana minna agi kitte ŋuttu hada maro men makkinindi honga ho keɓe allah subhanau wa taala gada ñamarti ken tafsiri tana kalla laysa lamor kama yaqulu lkafiru hintaxo kafiringa konni ñammoxoɓe lamma yaqid allah subhanau wa taala ama kiitindi mana ama ñagondi ma honga ho keɓe amarahu agara kenya mar nan tanya ama kiti hananya mana hada marum benu ga qortin nan ti qiyamam ko ta harta makinya harta makinya allah subhanahu wa ta'ala makiti nan tanya tata kagana kiti nan nya hagati nan tanya hagatin be imma ga qorta wanya na hagati ngana kinya idan da fasar kenya modi nan ti kalla lamma yaqud allah subhanahu wa ta'ala ama amakitindi mana amanya ngondi hananna ma honga hokebe amara agara kenya man walakin tafsir hana ka jaman na kanya kamma nan ta hadamaran kafiri hinta wa ga nyam mo be konni hadamaran men manya ngondi honga ho kebe alla ga nya mar tiken anga da ho kama jakka bugande na kama sumaya kama saraginde nya ma asimma alla ga nya mar tike banda sukini de alla ho nya wando gairi jika mamma sukini harfa mm. الإنسان إلى طعامه الله سبحانه وتعالى هذا مرم من فقرين ينقندني أتي فلينظر الإنسان هذا مرم من نمبين إلى طعامه كتا أي غندنا هذا مرم من نمبين دي لغو مكتب أنغا رونا قرين لغن دي هين دي كتا كنا tunka be gara ken taganda gara taga nyammo be anga tunu ken tunka ro baten nan kawa anga tunu nan tikengati wangulle wangulle ni kam munu na nora gati na da naga hata godangan kam modi na nora gati na da naga hata godangani maga te ga tino ko ajillitini kan kan me tongun ta doran ta re asem ben todi atu a hun to da ben todi amma iran ta tino da ko ken da barde idan da ken da barde maka hunje oran ta ta kana maka hunje duna sunna ka ti maka hunje na ta ga iran ta ta kana ken diga men tanonga idan hada maran men nan fa indi kati gandenga iganne keɓe anga igana wallahi anga ñini hadamaren men ndi iganden naga kayfi ɓe ganonga axe aya non kara xana صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم هرمرا من نمفين دي كتي غندنا أن أكو صببنا الماء ولا جنة ولا تنبوجي صبا بوجنديا كيف ya ahe an teke jike be garan teke no gondi jike an jike jike kayfi ñugoni kannanga jike hada maram nda hadamaremin ne avion mu ka te avion ñimme ti yeringella da mu nyendi walla kenga tatanun konto bakka badanta ke mu kuwa walla ti problem nda avion kita kammundi karaŋu awa ŋuñendi doruŋa ah. badanta ke mu wa awa nke waxa tirndini korna sun tirni ko mu badandamuku nantewa jinñi yankana tabulle nyere do ha an angana radio nogonda antina ampan kaburun nogonyadi kebe gama domi rono kunyan cugusuku dabatte iga ñagalini amma kebe ga domi kaburun eh, abiol loyenga ma maxa hegari kaburu gonyadi mene ken kanna abio nga lagarunga immeya aw keda amma mugunanti tabulle yere de yaxi tabulle ngana yere antente ke nogonda ante ñana kam nga so ñemenonga soxe ñemenonga o amma allah subhanau wa taala adamani nya ada jike guji muñeke kamma gujindeya ama suña tabane agarni an ka bonondini anke ñimme ganai tellelu sasa kunna anna ya amma gananya burru mogoy godi senga ba kaxennenonga tabulle ngana yara kentendi illuguncu o dagani mundu dingira tanayo parce que nonga ñana kummengo a ñamenonga warna allah subhanau wa taala ti falhamilati witara nkuna nkunati nga jilli ko nga kokotenga a koteñani kammu kedi kengana erandangala ñimmedi hana bi pimma ñameno awa anga so sogonantenni tabulle ñerandangalande ama ñameno kellanga to ko ana jillitin agara agana era ñimmen dogona anga warna to kuma kumaga idan allah subhanahu wa taala de jike yang kandina guji guji ama ñaga buccinne ga aga cuccuhuna aganta hoyni de agana cuccuhuna anta wo soronan kadanya kammogo adanya aga guji guji gujinia anta gumba kutu nan tendi anta ta gumba kan dim sella anta wono awa nyinna ga tutuna kam hakka be mo be gan kawa na nyorondi na mo gon tu suron dandangani anna sababana alma oku oda jinguji sabba guji ndeya jinguje palle kita angara kebe ti humunyandi kenga awamorno kita awamorno abuga hati ngana tinya hakatimbe warna anke nyimera anta ثم ساغكم فل شققنا الأرض أدا منين قاغا أدا كم بوغو شقا كم فل غري هاتين كي بي na kusanta kadin kollam bugandi ya ahi tanga daga na munyeke mullin bo gelit ay mega mabugu panni abaka maka ayeti anke ngara ke ayet tar hakke be su so anke la daga na tikan fi luhun janga no kuntu ana burin de tewa luhun tu ngalo ko bangi duwa anta tu es ka anke la daga na tanga ke ngilun tantu mundunu aga no ko na kembo ko honno honno na bugan dalla wa kenwa walakin allah subhanahu wa ta'ala ta honnan ciragunga ati ken palle ida munyen kara ida ken bogo bogondeya fa ambatina o huntindi fiha muñake nogondi haba ho huncenga makkan nanga sogen nanga lagaherin nanga ñerkon nanga hogani ho hunce kencukahumantenga nogondere ohuntindi huntindi muñake nogondi ho huncenga ken palle wa inaba mhm. ado inabunga kengani bembenga sonin kan kannende agatine reseñawa mhm. a ado bembenga wa kadiba ire ome sogini sonin kan kannende mhm. wado hada kaduban ni kannan kaga ya iga ke be soppini na warana nungure wado lin kanyani wa mamanini na lenke lenke nyana so ngan kanne nyimi me agon nyenu komba a kunna timmana soppinte makayeti a mara soppinte iga keɓe soppini ana togana illen pata sasa awa sagano hoynu tana bugandini owa dagana ken coppe ogana soppe owa walla birun kamma a sagano ho tana bugandini owa soppine kadi owa ka walla birun kamma kandaran pakatinga iga hogantaga biranɓe kemmane awa yankanana akini nanunga iga yigana wado aganta ketu igatini kada lenkende a okubange linkende angatu kampa magallemma nga baka kundu angana hata kundu illim fasoni gona da angana hata kundu anka ndan jogo dem pata ngai na saga ne kampe magallemma bugandini mana saga ne jogo dillem tana bugandini tettunga hora bane bugandini hora hunguni kenyimme ya kembe ken kenga anga ni dare nga ho gabe nan kauten jogo ne ya kenya hada kana kita na wara eh, birun kamma na wara birun kamma kan kandaran pakatanga na ken kinin nanga hita nani kewa ku bange garu maro pe nda ko anda ka bange ken ni tigang kallenye marakan pani ken ni tigang kallenye shukran lil jamia idan lin qiwatin kenya dangani qaduba manini oda me hami lin kanyani marakan ni tigang kallenye wa ado mollo shukran songa kammu kanu ngayre idan marage kan dare kita linke angata agana anda to ali ka kan konni mene na misali ani kita nan dangi idan manni linke ndangani linke arabun warni iwa kutwa qadaba mana ada kutu anai sasa anda honcho sa sasa sage bakan na soppi kadi wati ni kada ngani qadaba anga to ka soppi soppi ni anga na soppi ana bugu anga na soppi ana bugu kani ga tilin kan ngani qadaba annahu yuqdab warni waken soppi soppi ni anga na soppi sasa anga na bako se da ko bugu kadi anna saga soppi ni surtout mulle ngane dingira nu ni munya sire ngane woni ba. idan hillandugumunti waqadba ado itiremme keɓe xayenga yigene iti hoho xayenga igene ken to gonya na qadba kunti litne ho hoho a xayenñaga yigene ken to toxonni kananga qadba walakin arraju indi al awal ho jitantenni kananga ho hana kadbani kannan ken kenni linkeñay wadah idan sonungan kannum me hami warawa na kita idan wa inaba ado bembenga kangana ezenga wa qadiba ado linkenga wa zaituna ado ohuntindi adi zaitununga ma'ruf kentu intenne wa nakhla ado tamarenga oda tamarenga oda tenka funtindadi wa hadaiqa ado nagungu waga gulba nagungu kubenu igabungani hadaiqa jamu hadiqa nagungu agane sasa tagengai walla kengaye hoengara yori sangalle ngara yori watin hadiqa amma gana kengante anta gilli keng idan ni hadaiqa ya gulba kubenu igabungani agane sasa igo no aku hen kotenni aga nen kotenni rajul al-aghlab igo kan te mana kada ta qawiyu ko yusutun kanu gurbuke watin igo kan te. ina alrajul alaghlab wa hakadha watni jantan kadangane al asad alaghlab amma gana ya garin manje watni kadangane galbaa e watni shajaratun galbaa itangana kantun ngana ko te watni shajaratun galbaa idan gulba galba jamunya hakilekeng

o anyini allah subhanahu wa ta'ala agara ke koni ada wa kuya allah wa ta'ala warni nga nga kana na nyadi wa hakaza kenni na gun wa hakada zaitun na gun panyani na khil tamare ga warno na gun ngan gonde aha kusuko man tan palle timman Allah subhanahu wa ta'ala gatini wa hadaiqa gulba ona ta alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala da koni maniya na bangando da ngani ko hano be igara no koni itire munduru nyen kunga iten na hankan pare memba naiwa ketabalini itire menyewa a sollu ku bana bire ka wara itire munyani wa a si ake boga ta ona kam mai itire mani wa idan na koi itten na hannan ga bana nyare menga he a dare na hay na warni jarandunga nyana ken ngai wanya na itun ngai wanya na ya a solle ka be hakene ke tianunga dabar nei birunga dabar na no gondi ko bi ka be wa dabar nei ta solle ka me ga ya wa haka zamani na suwa nga solle kane idan wa hadaiqa gulba keriyana itten na hancu a kono dangani lemmen bane na ko itten na hamma kan pel lemmen bane anna kan kitabe ga kitana nyu qur'ana ga ga ke hatan pancinan dangani kollana tini ke kari itten di ha junta ga itte maka ana ra farama tinga ngara ga kebe ko bono nga itten nyen ine to kan ga pordunu do hoynu lonya itu ko hay kene ken nan to na nga ta hun fota nu ku benu itu ni no kondi allah ta karni itten di. kebe ga sor nini ti sinan binne nya kana no kore ke ya ani kan nga ite nyani anga sor nin tu so anya ite nyani ako na Allah ta soro ite palle ite na ha tere soro anta karni baka kemma idan aga nyitira muku bane kenga no ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala gara ko ne nan kore ren nan ti qasim mi har sadem na ku benu huntin dum nyan no gonde ana hannan gaba item be ha kana kama ga tagati tira men bane de wallahi ite ke solle qasim ma no gonde lenki kegin pay kana ma tegi nyandi ko minise tinga nta to kon tumo sidi cekki nyande ana mani me sasa iti gana su an ra zaga kal an alla kan an kan na ko ba sigin te kana ajon kon ko tanga ni sasa mo gombe surtout sasa gella de ngene a ajon kon ko to tanya kene itu ko te ke be ga da barne armor nu do a ha sasa illa ngal intenya ko bono indanga sikan kan la kan warna waga ko bonanga donc ko ten kani mene kem palle minu kutu kutu ndi mogo be gallingi dangan anda itiremme aga ga tenga wa solli ga ga no be ngaro kililla ko ngade itiremme aga ga wa solle ka kan idan itten na hanga be gabanya ni tunka be gara ken na hanyo da yalo nta kawana ken tunka kufa wa kenya no aga to hadaiqa adon na ungo ga golba na ungu ku be nu itungo kunga bungani kem palle ati wa fakihatan ada huntindu munyakedi itiram mun qagaya itiram mu kubenu angi gana le tanazzuz limoy endangani anga to itiram mu gana anna kunyi gana dulle ho gana anna kunyi gana amma sahanan tawanjarna amma hona no anna kunyi gana limoy nyadangani watun kanya dangani al-fakiha ado itiram mu qaga kubenu gani lumu ma ora kun ka huntun numunya kana gondi wa abba ado daba ige hon qaga abban ni kannanga daba nga ko hoyi gana ari nanti abubakar radiallahu anhu agara ke gara ati kan kammuxaxani sira hundini kan ŋuñexaxani ke wuttu ina hokkoni allah kitaben noxondi iganta keɓe ko iganta keɓe tu abbu ke intatu walakin keɓe hakene ke asaru kebe hakene ke anta sana na sabuña mursalu ñani keɓe gara ari ken pilla baka abubakri maxa a kemma ahilla ama abubakar ŋari idan ada mugu ho ama kan kaman konni mursalun kan nga bay fa mursalun min sahabi yusaqat idan mursalun yadha'if ne amma asar tananonga ube ngani umar radhiyallahu anhu ko tay go gumanga kitanda sahaba nun na ada aya ke gara wa fakihatan wa abba ati fakiha o wa kentu an ka abbun ni kannan kagaya kem palle ay matu dudangani ati umaru inna hadha lahu takalluf ati kanu du killi fenye adi halle ko adaga tintatu guma be ga kitan na ra guma ka sedi non ke asaru sahanten idan manin tigi al ab ne. umaru ga tinta ke be tum manno ko ga taunu to akan fasarni hinu hille hanan ni kan na fare sallallahu alaihi wasallam anya rabun kannu go ko ni kenda anya arabun mungu ku ngan takun min natir ndia qur'anu ka nyara mun kannu go kon nan ngani ni mungu do kenga al ab itarawa nyara kenda nyara bun kanne ngai mungu ya ko sahaba ni go gati nanti asikin ikama tu nanti labon to onni ken makota go farenga kon nan iga tu sikin karani ti almudia labo kenga ikunyi tina almudia nka sikini ni ga mungu do kenga intatu labon to koy mafarenga kon ko tambe alayhi salatu wassalam idan itira nyana al ab arabun kanne nga kem pakata da nyimunga amma le na arabunya wa hakada itarawanya na de al ab uri gabe ane re gabe gabe gabe nyen ko bana la warna arabun kanne no gondu to kono manme masalan jarjem bana ngana jarjem pa to ko to ko sante sante bana na tumu kam munja suni jarjem to gonye idan taranya al abu ke amma na gabe gabe awtu abubakar madu eh, umaru afan umaru madu ngem na kare kare na nyakodura bana rawanya na kaya walakin ogana tafsiri ñana ona tafsiri mundunu min na qur'anu nogo gelli qur'ana dingira be gara fasari ho ni kenga hillandin ni kan nan qaray fare sallallahu alaihi wasallam gella gara fasari haditha nyugodi sikandin ni kan nan qaraya kenya sahaba nun digame nagatandin ni kan nan qaray arabun kan nan luga kunda fasari kan nan qaraya karagandi honu te honu ma dungatai kenya tabina nun digame honu te honu ma dungatai amma na to ke so ganta ken idan yarabe hakene kai ho hanan ni kannanga alla gati mata'an lakum wal an'amikum mata'an lakum be hakene kai ya fakihatan lakum wutu wal an'amikum abban lakum wutu idan itu qur'anan meli o yan anti abun ni kannanga kenya daban ga kebe gana tike dalile ya hillandin ni kanna ngo gana sage katara bun kanni luganga abba ya ubu asulun ni kanna nga iwatini li annahu yu'abu aw yuqsadu abba mana qasada ada kere kere idan kebe gani daba go honga soronga kere kere ne min ta kere kere ne surtu sokke ngana ko to haratin ba aga na serenga de sarati ngama ka kondo ado sokke ngarna anda ka sokke kitamin ga nda kita doro na dangi ke hawa doro ko manale mununga danonga makammo daba go hanya daga na mundu ni waranda banguriya anda kana kargara yo ayo ko sadi wa daga na gargara wa abba ado kargara ndo mana ado daba go ho kebe ga daga na abba ni nikah kam falla allah subhanahu wa ta'ala te ida kusuka humantanya aga daga ni maniya mata'an daga mundu hoya lakum aga kum pada maram mudangani wal amikum ada aga karahum mumundangani kara hum mumen ni kannanga ken koto da ko nyogome na aro jagando sugu kuna ati ko katada gara ko mo rahimahullah ko to ni kara hum mumu idan allah subhanahu wa ta'ala ti ida kunya daga mumpo o kudangani aro kara hum mumu dangani idan kubanu hakene ka allah subhanahu wa ta'ala gadi koni o wa nyini tun kampai gara hinu segi aja tere nanti da kumbugandu munyendu okuda ado da banundangani ko hana habba hillandi inaba sikande qadba nagatandi zaituna karagandi nakhla karagandi wa hada eh, tumundi wa hadaika gulba nyarundi wa fakihatan sagundi wa abba oku ado da banundangani wa hakaza nan cagano daro dingiro hillona hay anyinu kunyano da banundangani wa qadba ado minna ado wa abba ku hilli banani amma tumbunni konuya oku dangan yala okuntaxa awana ken allah subhanahu wa taala neman kufawa agallinga dana igandi baner talingoda amalungodo wa suganpono wayragatano wa ñagamanai nkada igandenga bondo danganiya anna kega taata anna kega kellingi keda kentelin keda agallinga dangana ana igandi pa sobane lito suwa igana anto sagoti nkada ni ne mai o bai ga honun ga da kun kanya bane doro agati da linkanya o dangan no kinno dabanunga era ati wa abba aro daba ga hoy kebe kare garne daba ga hoy gana warni kyake gana kenta kai na asuka humantella wan angana iganda banga mai ga mahagu mahara nyi metam pindi daba marana kodi anyi mega yugo go daba ga mahagu hana surtu sinu ngalin hube ndangan siri siri angana iganti ngamai ga hana ankilunna nyi menyadi idan ne nema ko o dangani wa hakaza ogana hay kebe ha kene kay ado hada maram men taga oy gande ado taga mo gonnan tinta hada maram men ni gande ada taga mo gonnan tinta hanan ni kan nan allah subhanahu wa ta'ala gatim anna sababna almaa sabba oku oda jungu jugu jinde ke ti gande bangengawa hada maram men bange min nutfatin khalaqahu hada maram men bange kaga mani kebe ha kene kay aga agujini mani di saxellen kan noxondi jikeɓe hakene kaxa gilli tabullenga nanguji soxanpon kamma hillandi tumma shakakna larda shaka hadamaren men bangen kaɓe hakene keya tumma sabila eh, kube gani ŋuɲe ke yala ken palle ida ŋuɲen bogo bogondewa ida bogo tabenga bakawa ken simme lemme nga baka man kaga farjundi mogombe mana lemme nga baka man kaga kane mogombe simme ren kaga nga nyina do munya mogon tuni bane manga tampe be ngalli galan nu kunga aga wahale be ngalli aga tora be ngalli nunga munya kama to ri mogon daga ga boga hatu du sarno nyugo me yo porne me munya kaga aga kama to ri mogon idan yeren kaga o wa nyini imbana misali banendi kam falla allah subhanahu wa ta'ala agara tebu kebe ko fa ammatna fiha habban wa inaban wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaqa ghulba wa fakihatan wa abba kusa gibe ha kana kay aga ti faqaddarahu kube nuka huntinu munyande allah subhanahu wa ta'ala ara kunya noni gab gab gab gab nyen aga ti hada maram mun qadaga o gara kutu nonya noni gab gab gab gab nyen gwake jamane doru doru ku gillennu ku depunni ku kabilancirennu ku kabilanna kundwa ita nafsu she anga ñini isukomanten kagani bane ñayi saga ken palle igannanga siro siro alagarunni kannanga a ñana soɓe ñayi de maka he soɓe kondunganaga sakkangure ntona aloranña mundunu a anadaga kakurumandabari nta njongene jogon pana dabarni maka heti e igande kebe angara gana wara joge din nta ya nyammaga anga taguna ma ga gara hutu ya ti melling ha wo sire amma ngana ga ne dan kundu hergo anta mun nan ngara nya gandi maka he hada maran man ka hanje no dalinge ho honda minne amma angara karona mutu minna o daga nan lo kaburun no gonyadi o ga nan lo kaburun no gondi bita karga nan daga ankel lawa alla alla warona kaburun no gondi wa anga nyini no kare kudu nganu kundu kudu ngatawundi nukuntu kahumantenya kimendo tendo hoybetane tuguntu sanke sankinnonga idan owañini hadamaren do iganda angana miramogondi ha owañini tanasub rabtu ñaninaga tamam anñigande keɓe hakene ka anna mire ando igande keɓe gan kawa misale deya yala igande ke a togan maga badawa anke nyanda sogona ho mangar na iga mangar kana ta ujara kanga anna tanke ka ko de golan kun nan pinu nyeme angama am pinu nyeme alla jikang malla kana am pinna kenga nyeme am pinu nyeme nonga idan yerenya ni to anonti on kawa simmina tage mo gondo o igande o anyene rabtu nya mana tarabutu nya na ga tamam tanasub kamil anga nyini suan kawa nyammo godi hada maram mendi igande on koni walakin kona hakrene ha kona hakrene tuano hakre ga serebe anyan ta gulu na mira no gonde amma serebe hakre ga nda serebe kan kan maga diga ma ni tan ni ga konni kan palla allah subhanahu wa ta'ala do saga ni kata qiyamang kota ati kaini jonge na akhi فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة قال للقلانا نعم، كنغناري واضح هذا saha ani kannanga herempenti kote be ga nyana qiyaman kota gana kinyo ko kange pammai mogombe kembe hakene ke gelli duna gana nyin kem prempente ndanya suko man tellunguna manni ga tike herempente daga na saha ko haka da ganya qiyaman kota to gonu nyugoi لأنها تصخ الآذان وأنها ترمى وكل قندنيا wado hada idan qiyaman kota togonu ñugonani a tamma kelebundana wa hakada a togonu ñugonani a saha lungundana sahani kai gelli lungundana nga aganari mana hokebe ga taru lungundini amma koota kota lunguimpintanonga anta lungunu keren pente suñana antagondiya anga ga ka anga mogondi hohontanonga amma duna gana sukohumantenga lungunu allah subhanahu wa ta'ala ti gelli lungundana nga kengana re kenya e heren pente e keya mufassiruna ni gonun tu kunti gelle qiyaman kota ganare onati yani ko amunda to to agun naga sinte deppe ke sa e, nogondi kalma sangara anna sulun kan tanna manan ta amma nya kumpangan nogondi yawma kota ke be yafirul maru sirannen ga wurnu min akhihi gelli akhinga axi aɗo keɓega saxe haɓe walla aɗo keɓega saxe walla aɗo keɓega haɓe kunu hontintuñayi kattayi wa hakada kembange ngadinaxa amma qiyaman kota awa iya iyaxinga wa ummihi ma awa wurnimaxaxaye wa hakada mamen qaken noxonde wa abih awa urni i haɓaxaxay kismenga ken noxondi dagana wa sahibatihi ada awa wurni i kappalle ñaxaren qaxaye kengani a yaqenga agarno jahannabati kebe sabunga bil ghalib wado hada ad aya kaga wa urnu kan kaga ya wa banihi adare nyuga sondo men tamarremme awa urnu kaga qiyaman kota manin cigi hadamaran men ga urnu ku soro karagiya awa urni awa urni awa urni habai awa urni iyakenga awa urni re nyugonga awasara nebe sudangani minhum gelli ikunga yawma idin ken kotanga shanun hintane ya yughnihi kenga karindini baka nan kibare maga akota nafsi nafsi nyen hiwa be suma anonga kenga karindini baka banen kibare maga asuna kannan kako ninyimme hinga kotono qiyaman kota tako honin tuwa kato to wadaga na kata Adamu ya adam anya nta ko honum pa kanjon nya alla ka hube dengan jahannam anda o tampi hube ga dar janna anda ga annan kinya jahannam ka kam suntanga tanga ari hala be warni kite manya hana adam atini yabo agara kebe ko to ngunyane amma ngara nta kanjon di warna alla dinke hatan nan tinna ma hatin te nyugoi nken tin te te ngande tete nyiga dokan wabu dangani ngara nta kanjon di nka kadaga kata seretane kadaga kata nuhu ya alayhi salatu wassalam o somanten kedan ken cuwa groupe no gonni maati wada de o suwa daga na nge wadi an ken ngadi an gati kebe woli nga modin talibi aga ni hubbe ga ne anya na a awano gondi an gati kebe ti wallo ni ar janna de nke dan ken da ken cuwa groupe ke dungu non to do ken to do ndo tandi an summa indi kebe gallo ne ar janna de ken ta kawana ngari ke groupe no gondi ha aken ni na groupe ke no gondi kebe gati wangu ti kun ken na lo ar janna de kebe ga tangana ke dunya juwan ne lenga allo no arjanna nda wale sungalli akko tan gedan ken da ken ka buru ken wandi o daga na kati nuhu ya awanya ne ga farum bo hana ngori de an kama nyago daga ni sasa kebe ga danu kubi andaga no ngotampi no alayhi salatu wassalam ni ke diken darja urginte dunkenga warni ikeda langande ni soronga dokan cawa budanga ni di soron langa رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إيران تكن قنجون نيانا أما قرغا katin قرغا قرغا daga nganya na kata ibrahimu ya awa Allah kana nyananga ori kiten na nyodo mena kana anna kem murang kamanga agati ni ran na warni kada garu sikinya hanan ni kat kanna ni gatimbugu indaga munum feti inni hillandi kagume daga dangin misra jamane nga sara ito innaha ukhti ngari agare nyeni keya sikandi gara mununun koso igatanya na nyeti bal fa'alahu kabirum hada munun ko gore nyanda kutuko koso idan doku garu siki sabu ngai ke garanta ke jonde de nyana nyimme nyimme ho ni nyimme nafsi nafsi nafsi ta tasiko nyimme nyimme nyimme na di nyimme ngaki sun mo gombe ibrahim dan ke digambe hakene keya ko eti garuya kuni togora wangan nu nye garu eti kui nka tiran ta kan jonni doku sabunga karaga katin tananga karaga kata Musa ya alayhi salatu wassalam daga nga nyana kata Musa ngedan kenda angoli o swa jama keno on dunguna e dorke te huye ti ho aswano seren taman ken no ewa Musa ore Allah se hallamma nyana ngadan ti hallamma kem basangon ta ungandangani ore ade abe gadan ti hallamma duna dan na kan jo dangani. kube gada jahanna ban daga mbugu ke tora du kube gada arjanna musa tini ke ga ke garja rubinte dunkenga warni ke gada sere kara alla mi nyamar kenga aga alla ga fara dangan ni dunadiya alla da ken ga fara dangan sa gara ga kati tananga nyom ki nyom ki nyimme nyimme nyimme asuna ka konni karaga kata isa ya lenga nyana kata isa ya alayhi salatu wassalam ni ke di ken darja rubinte dunkenga ari riwaya ni nan tanta junubu konni awati ni karaga kata sere tanai karaga katta muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam o suka humantanga daga na an karamogo kebe walla ngoli kebe ga tanna bidia ngutu dunadi kebe ga tanna pare nyir dun to subhanallah tanji suka alhamdulillah tanji allah akbar tanji suka anna kama ninti ma la ilaha illallah na warala garenga kebe ga tanna ken to kono agam kebe ga ti qur'ana na go hangam miskin nyai atimi hanga hake na ga ben fai ala daga siga men ne yala na time kitawa ken no qur'an a oren fai na hantai dan ke rudu de tinne ga hantan tinje ga konni ken na ko miskin nyanga na ran doro men nga time kita aga timi miskin nan pasun qur'an ai ko hangendo e, e, ir dun nan pasun qur'an ai ko hangendo e, miskin mo akko ta wajama ke da ada kata parenga an tan na ir dun ko no de men ngunon tay dorkan ta ko ta jama ke an tinje kay men ngunon to dorkan tinje kay anke ka nyano na pew be so ani men anta tara eh, suino all asuka man tanyen o so daga na tuna da kanya da bidia ni lananya sunna ni lananya bidia nga na tauhid nga na kanya lananya illa hilla kapenga na faren kan kannan tunya girni bakanonga ako tawa jama kedi awa fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam ori katanga de ori katanga na kan jonne nyanka mandanga hube gada no kube andaga asutini kammogo nafsi nafsi adama atini ñimme ñimme ñimme ibrahima atini nuhu atini ñimme ñimme ñimme ibrahima atini ñimme ñimme ñimme musa atini ñimme ñimme isa alayhi salatu wasalam ku karagi so atini nafsi nafsi nafsi ñimme ñimme ñimme lantaruno ke lanta ke darjaruginte dum ke tinga fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam adagana sujudu are sureranga ati allah subhanahu wa taala wasande ñani kamma tigandun do jakindun do do angon Allah ma kun kini sere abada iwa kun ko ni nonga Allah tini kebe gallinga na nyaga nga kinnanga anga mundana di tikebe ya anya nga de laga nan danga ti ho nga nya nan danga ni anyin kolla murgi kebe gallinga da ati te wati ni kama ummati ummati ummati ummato nu ummato nu ummato nu hadisa kengi la umma ga hilla tonni ku hay kene annabi nyum munyai kefaru nyaha kene kuya adam kenna annabi nyimma nyan kamma kefare amma nuh ibrahim musa isa annabi nyimma nyan kefaru nyan ulil azm nyan kuntu kammo oh, nafsi nafsi nafsi nyimme nyimme nyimme allati likulli mur'in minhum yawma idhin hi wasara nebe sudangani wasara nebe sudangani karindina ga mungundini bakita an kan ti ayi ti ken ta nyana to nan ken nyir dungutu ha tango ku kappa men sirahunga an ngo tankun ken kamma ando ko warno arjanna no gondi an ken do alla na kundua an ken no ronyan cigi duna ganya kundu an no ronyan cigi farenga tage an ken no ronyan cigi kenganya mana mana ndigamu amma qur'ana ngaya ngirndi bakano ngawa akona nanti be so awurnu mene yafiru almaru siranenga urnu min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa banihi ay ngamana mana ndiga mun ngono tanga batara ndiga mun konnu nonga mane kana hada mara menga urnu anga urna ko ta imma hakke go muranga warna anyi na alle men ngono amma ko rondi islam an ko rondi mo kamma anya kan ngano amma mara islam ko mara ni mo an tar no ngana mi kini anga gnu ngana mi hakken kini anga urnu imma mundu ti hakke ya kan ci ada hilla gadi akota anga tu nanti ngarin cenga centan nahara sikandi gadi anga ta kota anga o ya gundi igana ngari kenga hillan ko kapa ya gunga idan impa kana kenya mogad kemo an ko ni anga ta mun nan na muran lemenga a qorondi islama gon qorondi mo gon kamma anga ta mun nan na muranga ginga kada aga gonne islama gon ga tenya mogobe angan ta munda annan wura amma dan pabai ibarkan mundu islama ko ngati nyammo be anya kan kaga islama ko ngati nyammo be alle mu kan nyammo di kenga hanga wurni adiga menta amma gelli sorobe gana ku gonya ma ko islama ko ngati mo gombe oy kamanundo khairu jike aga ko nga anda nya islama ko ngati mo gombe sarna bata anda nya islama ko ngati mo gombe yagarun kapalle mago anda ya silamago ngati mogonɓe lemme anda korondi silamago ngati ñammogoɓe oyi kamanundo heri jikki amma nan dagankenga bidando hilla kappen kamma tankenga sorollono ñakkendini ronde arjanna di migada ay gonun kun turiya ti ibrahim ga itittin korebe ranga. ike ga wanonga ibrahim ga nalle munun ko mame ike ga ni kapalle mun ko mame kuben ga di ka kille mutu an kille ni kannanga ha an kille ni kannanga a jawni karama afi وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة إذا سرنا تغنني هلوي قياما قوتا كناري وجوه يا غلقوا يومئذ كن قوتا مسفرة كن كل ya alla kuy gwano qiyaman kota kun kullunyani maga te hinede dunadi nyaho notindo bimangaye qiyaman kota ngana arjannan kullenyani wado hada ya alla kuwano nga kun kullunyani asa wunni mani dunadi ni killu kulle nya kamma ini tauhidi nya kamma ni islam akun kanta nya kamma magati a kabin nuga ko ko kadunga loya ko kullu arjanna na'am o kana bire tauhidin kamma allah garo ma ga mut sawaba ngoga kara tauhidin kamma insha allah o yeso ku qur'ana idan yeso no anu ngaten ko tanga kun kullu nyani musfira wado hada ikullu nyani inoronte dhahikatun soyanani kunga galin iñagalintoñani kunya ni i nyani wa hakada i soyintoñani ay gonunti dahikatun soye ke ni kannanga mana i ona tinam yeso ke i nyani i soyintoñani a kota wa hakada i ton qani mene warna adani di da ñagalun golle nya adani di ida sawaban golle nya iyeso nga qur'ana iwasoyni wa hakaza iñaganin tonkani ya rabbi arno ka hukuya amma qur'ana ndo hadisa mutanga mun nan nan kaya de kunyirdu de kunnu aga nan ma do tette nganda hinki bi de walla nan daga dunyi te o ko kana ke kille akamma manga kuhume no nga go na tan arno ken gonda na banga bidi asuni sankin ta wa sankin ta suka di ayi kaman kinye mbenye aro bidi adi de on daga عليها غبرة ترهقها قسرة أولئك هم الكفرة الفجرة هلان في ووجوه يسنوا يومئذ كم قوتنا عليها أوكن يسو كما غبرا قبنا يسنانو قبنا نكون كما أقوتنا maana ibbinnuñani kirtititititakota ma xobenga ay gonun ti gabara ibin nunyen hillandugumun ti lamona koni a mogoɓe ga koni yesonu a ken kotanga kumbin nunyen kirtitti mogoɓe ga sageya a kota koni tarhaquha awa ken ñosoku farini katara logoyenga a zilla awa ken ñosoku farini logoyenga ulaika umma kutu burdun konu kubenu kobengi yeson kamma a binnengani logan kagadi ye son kitam humul kafara kunyani kafir nunga alfajara golli furnyangano gani ya dunadi kubenu ganya kenyamogodi kunni kafir nunye kubenu gani golli furnyangano nga ibire bidia nya kama ibire hilla kapenya kama ibire lankute nya kama kasra nya kama kunya ye sombinne na kota dunadi magate guraide inyate panga amma kiyama kota kemo gani iya ton pinana ma go benga sa kamma wa hakada logon ta un qani iya ton kamma wanni iga breke be kamma tugaren na kenya wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina